Batun ceto tafkin Chadi daga halin kafewar da ya tsinci kansa ciki ne babban abin da kasashen kungiyar CBLT suka sa gaba a 'yan shekarun nan don ganin al'ummomin da ke rayuwa a kewayen tafkin sun koma kan ayyukan da suka saba gudanarwa. To amma yanayin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a 'yan shekarun nan ya sa taron na birnin ya mai karkata akalarsa wajen nazarin hanyoyin warware matsalolin tsaro a matsayin wani matakin share fage. Alhaji Suleiman Adamu shine ministan albarkatun ruwa na tarayyar Najeriya. Harkar noman rani ta gurbata saboda ba ruwa akwai harkar kiwo da su kama kifi to do an abubuwan an samu koma baya saboda haka abin da muka fi mai da hankali na farko samun zaman lafiya a wurin na biyu an samu an ci nasara akan wasu abu game da wannan yaƙi ta'addanci da wurare da yawa wanda mutane suna koma ah, ƙauyukansu da garuruwansu to akwai tsari na yadda za a inganta tattalin arzikinsu da inganta rayuwarsu ta kowane fanni ilimi lafiya da sauransu. Ministan albarkatun ruwa na jamhuriyar Nijar Alhashi Adamu Muhammad na ganin alamun cin nasarar shirin da aka sa gaba a bisa la'akari da yadda kowace daga cikin kasashen yankin ta ɗauki wannan magana ta ceto tafkin Chadi da muhimmanci. Ita CBLT da kanta tana aika na wajen gine-ginen lakwal suna aika na wajen ne horar da mutane ana aika na wajen wannan yaƙi da hamada muka ce akwai 'yan kurakurai kun ji ko kwanakin ba baya eh, shugaban kasa da ya zance bisa ga conference de cadre ya nuna wannan yan kurakurai kuma za a ɗauki matakai yanzu ma commission tana bisa gare ta saboda kuna ga manyan komandodi na first mix ga sunan zamna tare da mu za a tattaunawa kuma su ga wani irin ƙara kokari ne za a iya kawo bisa gyaro wannan yan matsaloli wanda ake samu kuma kun san akwai ayyuka da aka nemi duka wanda ke garuruwan nan masu tumatin nan masu tattasai masu kamun kihi su koma bisa ga ayyukansu tuni dai kungiyar ta fara tuntubar masu hannu da shuni domin samun haɗin kansu a wannan tafiya da ke buƙatar makudan kuɗaɗe da isasshen lokaci muna kan mataki na farko mun fitar da taswira ta yadda muke ganin za a ƙara wannan bincike kuma muna tattaunawa da ƙasashen duniya da su bankin raya afirka da sauransu mu ga yadda za a samu kuɗin da za a yi wannan nazari wannan bincike da ya kamata da kwararru ya kamata so su to su kansu kwararrun ba za su zuwa su shiga su wannan aikin ba sai ana da zaman lafiya a wurin nan saboda haka muhimmin dai abu shine mu samu zaman lafiya mu samu inganta rayuwar jama'a bayan sun koma garuruwansu to daga nan kuma sai a shiga wannan abin eh, wato kuduri na inganta shi tafkin kansa an ya bayyana cewa za a damƙa takardun shawarwarin da taron na haɗin gwiwar ministoci da ƙwararru ya tsayar a hannun shugabannin ƙasashen ƙungiyar cblt ta ƙasashen yankin tafkin chadi don zartarwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar